sauraro barkanmu da warhaka shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mitocin da suka hada da 25 31 da kuma mita 41 ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar kamar yadda aka saba a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo a amfani sarauniya da kuma niya FM ko kuma kai tsaye a fada shafin mu na yanar gizo wato VOA Hausa.com ko kuma a bi mu ta Facebook live kai tsaye masu gabatarwa Maryam Bashir Bagaji Safinatu Sada Sodangi sai kuma ni Usman Ahmad Kabara Masu sauraro a yau Laraba takwas ga watan Maris ɗin shekarar 2017. Kamar yadda aka saba duk ranar Laraba muna magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. Yau takwas ga watan Maris ita ce ranar da aka ware don bikin tunawa da ranar mata ta duniya. kuma takin taron shine yadda mata za su miƙe tsaye a yi da su akwai zaratan mata da dama a duniya da ke gwagwarmaya. na samu kaina a cikin shugabanci na majalisa kuma mace na farko a arewa da ta fara zamowa a cikin shugabancin majalisa da national assembly gaba daya ina gode wa allah ina gode yan najeriya ina gode wa jam'iyyata na biyu kuma ina iya kokarin in ga duk abin da ya shafi mata kamar ni harkar mata ba sabon abu ba ne saboda na yi kwamishina na mata a jiha na na gombe kuma lokacin da nake kwamishina babban aƙidan da na sa a gaba shine kawar da yara yara a kan layi masu tallace-tallace saboda na san illan abubuwan To baya ga wannan kuma za mu karanto wasu amsoshin da kuka aiko mana a tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter game da wannan rana sai kuma dan iya a dai wannan rana ta mata. To akwai za mu ji ta bakin mata game da yadda suke kallon lamurar mata da yadda mata suke jajircewa. Idan lokaci ya bamu dama za mu ji tsokacin yadda maza ya kamata su mara wa mata baya wajen samun ci gaba mai amfani. To mun tambaye ku a shafin Facebook da Twitter cewa kuke kallon wannan rana ta mata a duniya. Maryam ya dai ko yau ranar mata ya kamata ku ciyar da mu ku shayar da mu. Mm, ka san an ce Usman bai kamata a ce ma mu shigo aiki yau ba fa. Ah to ai kuma gashi kun shigo shi kuma. <laughs> Sakon farko daga Zainab Musa mai aduwa ta ce salam yau da gobe. Hakika muna da muhimmiyar rawa da muke takawa ta bangarori da yawa kamar kula da yara da basu ingantacciyar tarbiyya domin samun al'umma ta gari. Kirana ga yan uwa mata shine mu kara zage damtse wajen neman ilimin addini da na zamani domin samun ingantacciyar rayuwa. Sai Nafisa A Nasir ta ce yau da gobe kun san komai. Hakika mata su ne da rairayen da za su iya takawa a cikin al'umma ba wai rawa ba amma bari in yi shiru da kaina kada a ce na yi yaban kai na bar ku ku da maza su fayyace muku gaskiyar lamari. Muhammad El Sanusi Abubakar Birnin Kudu ya ce ai maganar wani rawa mata za su iya takawa al'umma bai taso ba sai dai a ce wani rawa suke takawa al'umma domin iyayenmu ne su suka haife mu su suka rene mu sannan suka tarbiyyantar da mu don haka mata na taka muhimmiyar rawa al'umma. sai sako daga halima hasiya da fatima buba mai goro gashuwa suka ce za mu yi amfani da wannan rana tamu don mu gaya wa duniya mata suna da mahimmanci cikin al'umma domin duk inda matashi ya tashi da tarbiyya ya samu ni a gun iyayensa mata don haka a dinga ba wa mata haƙoƙinsu kuma a ɗauki matakan gaggawa a kan cin zarafinsu ta hanyar fyaɗe ƙalubale ne ga shugabanni a ce suna gani ana cin zarafin mata a sansanin 'yan gudun hijira suna halin ko in kula a kai sai babba haruna da baba joga ya ce hakika mata suna taka muhimmiyar rawa a cikin al'umma misali ni a makarantar da nake karantarwa ta jalingo primary school a shaka mace ce shugabar makarantar kuma wallahi a kullum tana kokari domin ganin an baiwa yara ilimi mai inganci ta fi makarantu da yawa da maza ke jagoranta yanzu haka makarantar tana gaba gaba wajen bada ilimi mai muhimmanci a karamar hukumar funaka'i. sai nasiru kainuwa ahdeji albani ya ce samar da al'umma ta gari na samuwa ne ta silar mace ta gari mace ta gari takan mai da mijinta ma ya zama nagari kamar yadda takan mai da 'ya'yan da su zama nagari dalili na shine an ce tarbiyya na samuwa ne daga gida idan muka duba muka gani kuma za mu ga cewa mata nagari ne ke samar da tarbiyya ta gari ya Allah ka haɗa mu da mata nagari sai sani mai lange-lange yalwa ya ce yau da gobe ai ba rawa za ku ce ba sai dai raye-raye saboda abubuwan da mata ke yi na taimakawa duniya suna da yawa kamar yadda ko kai Usman Kabara ka shaida ganin Maryam Bugaji da Safinatu Sodangi zagaye da kai suna ba da gudunmuwa ga ci gaban al'umma da ci gaban tattalin arziki da zamantakewa kai har ma da siyasa. Sai idan muka koma shafinmu na Twitter at Abba Bala Haruna ya ce rawar da mata za su taka a zamantakewar rayuwa shine su yi aure su tarbiyyantar da 'ya'yan da Allah ya ba su kuma su kula da ilimin su. Sai daga karshe at Muhammad Jafaru ya ce mata za su taka rawa musamman a tallafawa iyali da kuma 'yan uwa mata likitoci da malaman makaranta su ake bukata a al'ummar yau. To mun gode a ci gaba da turo mana da sabo. sakonni. To shi ma ɗan iya ba a bar shi a baya ba wajen tofa albarkacin bakinsa game da wannan rana ta mata a faɗin duniya. da isa gidan ɗan iya kawai yau na iske shi ya fito da buta na ce ɗan uwa alwala za ka yi koko tsarkin tsaftace ƙazanta ya ce a kai dai na fito da butan nan ne kawai saboda mabukata na ce to ni dai ka ganna abin da ya kawo ni shine maganar ranar da duniya ta keɓewa mata wato ranar takwas ga kowane watan maris ɗin da aka ce a tattauna hanyoyin da za a sama musu mafita sannan a ba su dama su mata kowane ɓangare kare su shiga a fafata saboda tunufo wasu suka ce sun gano ta kowane hannu matan ne aka fi cuta duk da yake suna ba da gudunmawa wajen ganin kowace ƙasa an bunƙasa ta kuma bincike ma ai ya nuna ta ko ina aka jaraba matan sukan baiwa tsarara ta shi yasa kusan kowane ɓangare aka duba duniya za a ga su ma matan fa sun ciri tuta ɗanye ya ce gaskiya na ikara katsima ni nima saboda yadda mata ke yi wa duniya hidima ya ƙara tabbatar musu da matsayinsu na iyayen al'umma waɗanda su samsam ba sa cusa kansu cikin wata husuma kuma duk da yake wasu maza na zargin matan da gulma tuni duniya ta yi ittifaki cewa mata fa ba sa handama balantana ka ji su cikin wata almundahana ana rigima saboda haka dai wajibi ne kowace ƙasa ta san matan fa na da babbar karama kinan kaga a iya cewa babu wani mukami da za a ce ai yayi wa mata girma don haka za su iya rike kusan kowane mukami tun daga na ƙasa har zuwa sama na ce kinan ɗan iya ya kamata mata su gane kowace ranar takwas ga watan maris muhimmiyar rana ce kuma an keɓe ta ne don duba gudunmawar da matan ke barwa saboda yadda sukan jajirce akan kuma kuma yi amfani da wannan rana don duba fagagen da matan suka yi fice don kuwa a gaskiyar magana ko in ce zahirin zance mata na matukar ba da gudunmuwar gyara lamura idan suka sukurkuce idan suka ga maza a tafka wani ta'annati sukan kauce idan kuma an zo da wani cikurkuɗaɗɗen lamari sukan ce sai an tantance a takaice dai ya kamata kowane mutum ya rinka girmama mace kuma mu yi ta Allah ya sa matan su doge wajen ta abubuwan da suka lalace sannan kuma su rinka amfani da irin wannan rana don nanata wa junansu buƙatar dagewa akan abin da ya dace. sai kuma wakiliyarmu madina dauda da ta jiyo mana ta bakin wasu zaƙaƙuran mata bari mu ji yadda suka yi ta hanyar farawa da jin sunayensu. bari samu cikakken sunanki da abin da kike na hafsat zaki kuma ni ma'aikaciya ce ta gwamnati a nan birnin tarayyar abuja najeriya to gashi yau muna bikin tunawa da ranar mata rana na musamman da majalisar ɗinkin duniya ta keɓe wanda ya zama shine ran takwas ga watan uku domin tunawa da mata a duniya menene wannan rana ike nufi a gare ki domin wannan take da aka yi na bana e to gaskiya wannan rana rana ce mai muhimmi ga kowace mace a duniya kuma wannan take da aka yi na bana ya nuna da cewa majalisar ɗinkin duniya tana so mata su shigo cikin tafiya a yi tafiya da mata kuma tana ƙoƙari ta baiwa mata dama domin su jajirce su nemi na kansu kuma su faɗo cikin tafiyar duniya a fafata da su shi yasa a gaskiya wannan rana da aka ware da kuma taken da aka yi na wannan shekarar yake da mahimmanci sosai gare ni ga kuma sauran mata saboda muna kokarin mu ga mun watsa mata da na birni har zuwa na karkara sun san da cewa wannan rana fa tasu ce kuma rana ce wadda ake mata kirarin da ya kamata su daina bacci su tashi su bude idanunsu domin su taimaka wa kansu ta kowane fanni suna na safiya ismail a ma'aikaciyar gwamnati a nan abuja to wannan rana da aka keɓe musamman domin mata yaya yake a gare ki rana ne mai matukar muhimmanci wanda majalisar ɗinkin duniya ta ware don karrama mata musamman iyaye mata ganin yadda al'amura suka rataya a wuyan iyaye mata da dama taken bana shine ku jajirce domin ku samu canji a rayuwarku kina ganin ke a yanzu rayuwarki kina jajircewa kwarai muna kwatanta jajircewa wajen kwatanta gaskiya a duk wani al'amari da zane musamman mu mata domin mu ba da gudunmawar mu wajen ci gaban ƙasa baki daya sunana aisha musa ni ma'aikaciya ce a bbc media action na nigeria to ga mu a cikin rana da aka keɓe musamman domin mata kuma bana aka ƙalubalanci mata cewa su jajirce domin su yo sauyi a rayuwarsu ko kuma su samu canji na rayuwarsu yaya kike kallon wannan take ito eh gaskiya a matsayina na mace ban zauna ba a tun lokacin da iyayena suka biya min kuɗin makaranta na gama sakandare har na kai na kawo na gama digiri ina ban zauna ba na nemi ayyuka wanda zai iya ɗaukan na ba sai na je wurin iyayena na nemi wani taimako ba har aikin da na samu ma iyayena ba su san na same shi ba daga baya suka sani saboda ban zauna ba kuma ba zan so muna a yadda muke yanzu a ce muna jiran sai wani ya zo ya ce mana mu tashi mu neman mu wani abu ba ya kamata mu ɗauki wannan daman kalubale ne a gare mu mu ga cewa mun tashi mun tsaya mu kanmu ba sai mun zauna wani namiji ko a wani ya zo ya ce mana mu nemi wani abin da zai taimaka ma rayuwar mu ba yana da kyau a ce a ga mata musamman irin matasa irin mu suna yin abubuwa su taimaka ma rayuwarsu da iyayensu da wanda suke biye da su na gode kwarai ima gode sunana fatima binta bello 'yar majalisa mai wakiltan kaltungo da shango daga jihar gombe jam'iyyar pdp kuma mataimakiyar shugaba marar rinjaye na mai tsawatarwa mm, a majalisar tarayya to mun zo rana da ake keɓe musamman domin mata me za ki ce ne a game da mata a najeriya eto eh alhamdulillahi saboda mata yanzu ina so in mana albishir da cewa jiya ba yau ba ne abubuwa da yawa suna canja muna samun sauyi sauyi kuma na gaskiya da gaskiya yanzu tunda yanzu ko da can ma yanayin karatun mata da yanzu da yadda mata suke da kwazo da himma don karatu da sanin me ya kamata ba kamar jiya ba ne yana ɗaya daga cikin abubuwa da mata suka cimma suke ƙoƙarin kuma su cimma ko yawan tallace-tallace yanzu in kin duba da da da yau akwai bambanci sosai an samu giɓi saboda faɗakarwa da ake samu a cikin al'umma musamman 'yan masu ƙungiyoyin faɗakarwa ngo kenan kuke cewa ko da kuma mata ministries na state yanzu sun hazaƙa saboda su faɗakar da iyaye mata da iyaye maza da masu unguwanni muhimmancin karatun ya mace wannan ina gani ya zama kamar landmark a rayuwar mata me zaki ce game da ah, wakilci da kike yi a matsayinki na 'yar majalisa ga mace ɗaya cikin zaɓaɓɓu a majalisar wakilai eh to da farko ina gode wa allah ina gode wa mata 'yan uwana da muke majalisa tare da mazan ma duka saboda goyon baya da suka bamu nan da aka yi wo zaɓe aka zo na samu kaina a cikin shugabanci na majalisa kuma mace na farko a arewa da ta fara zamowa a cikin shugabancin majalisa na national assembly gaba daya ina gode wa allah ina gode wa 'yan najeriya ina gode wa jam'iyyata na biyu kuma ina iya kokarin in ga duk abin da ya shafi mata kamar ni harkar mata ba sabon abu ba ne saboda na yi kwamishina na mata a jiha na na gombe kuma lokacin da nake kwamishina babban aƙidan da na sa a gaba shine kawar da yara akan layi masu tallace-tallace saboda na san illan abubuwan duk wanda ya aiki a minister of women affairs ya san me social welfare ya san irin cases da suke zuwa wannan wurin so dole ya zama yana da tosayin 'ya'ya ko naka ne ko ba naka ba saboda 'ya'yan ma he ka haifa baka san wanda zai maka amfani ba so daga can na tafi majalisa in kin tuna wancan karni na bakwai na majalisa na yi aiki ne musamman na yi chairman na fannin abin da ya shafi harkar mata yanzu ma kuma duk da ina cikin shugabancin majalisa duk abu da ya shafi abun mata ban tsaya ba ko da yanzu ina eh, deputy chairman na commonwealth african parliamentary na commonwealth renon ingila in na je mitin a african countries ko da a london mun je headquarter ina kokarin in ga jaddada maganan mata ya zamo an samu daidaituwa kuma ina murna matan najeriya cewa e, wannan ranar mata da za a yi zai zama kamar abu ne wanda taken da aka sako ya yi daidai da manufofin da muke da shi a majalisa me manufofin da muke da shi a majalisa an ce mace ta jajirce don canji jajircewar nan ba wai za mu yi rashin kunya ne wa mazajen ba a'a za mu jajirce cewa mu ma muna son a ba mu wasu bangare na shugabanci ko da na kama daga local government jiha zuwa federal mu samu dai gibi wanda mata suka cika a cikin yanayin harkar mulki saboda wasu bukatun mace he mace 'yar uwarta mace in ka ba ta riko tana da amana kuma tana da kiman sanin cewa ba za ta so ta shiga rigiman da zai tozarta ta ya tozarta 'ya'yanta ya tozarta iyalanta da kuma iyayenta ba saboda na ɗaya tukunna mace za ta yi tunanin gidan da ta fito waye mijinta 'ya'yanta fa sirakananta kuma to in ta tuna wasu abubuwan ya ga bai kamata a same ta a cikin abun da zai kawo tashin hankali ba kullum mace mai son zaman lafiya ne mai son gyara ne don haka na tabbata na yi ikinin cewa lokacin da maza suka san muhimmancin mata a mulkin najeriya za su fito ma suna roƙo mu lokacin muna ce a ku je tukunna lokacin zai zo mu a najeriya muna da matsaloli uku zuwa hudu na ɗaya in ba a kawo miki zancen addini ba za a kawo miki kabilancin yare in ba kawo miki na yare ba za a kawo miki cewa ke kanki tukunna mace ce abubuwa wajen uku na hudu kuma maganan kuɗi duk dukiyar mace an san ita ba ta iya haɗa kanta da namiji ba amma cikin lallami da fahimtar da jama'a ba he mun ma jira doka ta ba mu yanci ba don mun ce doka ne za ta ba mu yanci duk matan da ta zauna a najeriya ta ce za ta yi siyasa kuma tana jiran he dokan najeriya ya ba ta yancin ta samu kashi talatin sannan ta zama wani abu ko zaɓaɓɓiya to ina ganin tukunna bata gane me take ciki ba yanzu ko a majalisa mu 24 ne a cikin 360 mu 24 ne mata to 24 matan nan in kin duba kin gani ba yanda za a yi ki kawo wani abu wanda ya shafi maganin mace su mazan fa sukan manta a lokacin ma cewa matan su mata ne kuma 'ya'yansu suna da 'ya'ya mata a lokacin kawai maganan me yasa zan baki 'yanci ba wai yana ba wa matarsa ko 'ya'yansa ya kawo 'yarsa ya kawo matarsa tukunna ya kawo ƙanwarsa ko yarsa kan shi tukunna yake fara duba to in mun zauna muka ce he mun jira ɗan majalisa ya baka dokan nan ta zama doka sannan ka ce zaka nemi wani abu to za mu zauna a gidan je ina ji bara ma za ta kasa bana menene duniya menene dadihin duniya shata mu ba mu sani ba shata kuma shi kake babba To yanzu haka muna tare kai tsaye ta waya tare da Honorable Zainab Buba Galadima ita ma wata zakakurar ce sai a biyo mu a ji kowace ce a bakinta a wannan zamani. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. To Honorable barka da warhaka ga ga Maryam ga Safina. Barka da zuwa. Na kwana. <laughs> Lafiya lauya ayyuka. lafiya madalla a kin dai ji dan kaɗan daga cikin wasu ta bakin wasu matan da aka tattauna da su shin da farko me zaki fara cewa game da ranar mata ta duniya to ranar mata dai ina ga rana ne muhimmi wanda ya kamata a ga abubuwan da mata suka yi kuma a ƙara karrama su kuma ya zammana cewa a san cewa mata ma suna yi Eh, to hannu rabu za ki iya gaya masu sauraro da kin gaya mana menene wannan rana za ki gaya masu sauraro wace ce Zainab Buba Galadima? Ni dai tsohuwar kansila ce a Wuse ta um, Abuja. Mm. Kwanan nan na gama kuma yanzu ina aiki a ofishin mataimakin shugaban ƙasa ta fannin uh, tallafa mu mata da yara mm. wa'inda ake zalunta mm. ko wa'inda ake um, wanda ake committing violence. Eh. Ake cin zarafinsu. Eh. to ga ki a kin dan shigo US akwai abin da ya kaki ne da ya shafi wannan ayyukan na harkan mata? A'a kawai na zo ne dai kawai dan bude ido. Eh to alhamdulillah to kinga aidi shi ma yana ɗaya ga cikin abin da ya kamata a ce mata suna dan yi saboda kai ya bude sosai. To to wannan rana an ce mata su tashi tsaye taken da aka yi wannan taro na wannan rana. Shin kina ganin cewa wani irin tashi tsaye ne mata suka yi a baya da sannan kuma me ya kamata su kara akan wanda suke yi? to ni dai tashi tsaye dai mata dai kamar suke su su aka samu idon komi me yasa nace haka shine mata su ne uwaye su ne ke da tarbiyya duk wani wanda ka gan shi yana tafiya mace ce ta haife shi kuma mace ce ta tarbiyantar da shi babban abin da nake son mata su kara himma a kai shine a kara tarbiyya don yanzu abubuwa suna faruwa da yawa za ka ga mutum ya tashi yana abubuwan da ba su kamata ba wataran daga tarbiyya ne wataran kuma in ya shiga duniya yake wannan to sai mu tabbatar cewa mu sun samu tarbiyya yadda ko a wani hali suka samu kansu mm. za su sa tsoron Allah a cikin harkansu kuma za su sa gaskiya za su sa kuma eh, himma mm. akan abin da ya dace don taimaka ma al'umma. Mm. To malama Zainab gashi ina dubawa kina da digiri har uku ga shi kuma kina da yara da aure da duk wannan ya kike tafiyar da mm. harkokinki ba tare da eh, eh, ba tare da kin shiga haƙƙin kowanne mm, ba gashi an ce taura bi ba ta taunu ake gashi da wurin uku ko da ba ya kama sha Allah <laughs> to na yi digiri shida ne kafin na aure to masha Allah eh. ina da digiri shida kafin na aure ina ina aure kafin na aure kuma na shiga siyasa ina mm. shiga siyasa da na ci zabe kafin wata ɗaya aka rantsar da ni sai na yi aure. Mm. To da na yi aure yau shekara na uku da aure. Eh. Kowa dai ya riga ya sani dole dai sai ana yi ana ɗan sabawa ana ɗan ba da haƙuri ana wannan dai ba abu ba ne mai sauƙi mm. gaskiya. Mm. Dole ne sai ka samu mutum mai haƙuri kuma mai fahimta. Eh. To muna dai iyakan gwargwadon mu muna da yi dai yau a bada haƙuri yau a bata rai dai duka dai ana yi dai amma dai alhamdulillah inda eh, dai in ka samu mutum mai fahimta zai iya barin ka kai abin da ya kamata abin da kake so kai wanda sai kuma kai kuma ka daure kar ka shiga haƙƙin shi eh. Eh, to amma yanzu mai sauraro zai ce to wannan da ta ce ta yi digiri shida shekarunta nawa ne da yawa ne haka shekaru ko a Usman mata ba su faɗin shekaru 35 malama zanar kin yi kokari mata ba su faɗin shekaru Shi kika bani da dan kwaya daya <laughs> shine kika bani da dan kwaya daya <laughs> malama Zainab to ni dai na san ah, ah, nahiyar mu dai kamar Afirka zan ce ko Najeriya mata idan mace ta wuce she da kwai shekarun da idan mace ta wuce ba ta aure ba mm. za ki ga da kwai wasu zargi da wasu korafe korafe da wasu abubuwa da ake cewa kanta za ta sha naushi ta ko ina to ke wanne eh. kin samu irin wannan a ah, sosai na samu ai kowace mace dama ana yi mata ko kina shekara ashirin da biyu ne za a ce kin ki aure to eh. ni sai da na kai shekara wurin talatin da ɗaya na yi aure eh. mutane suna cewa amma mutane abin da ba sa gane shine aure na Allah ne ba haka kawai kowane namiji zai zo kawai ka ce kai kawai za ka yi aure ba hmm. ba haka ba ne wata ran sai ka duba ka gani wanda hankalinku ya zo ɗaya ka kare ne ni kam da wanda kake so hmm. balle kuma wanda haka kawai ka yi kawai bari dai kada a yi magana dole ne dama mm. mutane su yi magana amma ya kamata mutane su sani mm. komi yin Allah ne da aure da haihuwa da mutuwa mm. duka yin Allah ne kuma baya wuce ranar shi eh to ya kike kallon siyasa a wurin mata a Najeriya matsayin mata a siyasa a Najeriya musamman zaki ji ana maganan kaso talatin a basu na mukamai kaso wane ne ya kuke kallon abin tunda ke kin dan tabo siyasar hakkin sauka daga mukami kwanan nan masha Allah ya kamata a ba wa mata dama ba bai kamata a ce ma kashi talatin kashi ne in ma za a samu kashi tamanin duka ba ba kun kwashe kenan ai <laughs> ba ba ba in dai macen za ta iya yi eh, abin da ya maimakon ma ki ce mu dan raba to ai kun dade kuna yi eh. gaskiya kam eh to ina ji kuma gaskiya mata ba a ba su dama sosai sai a ga kawai don ke mace ne ke kin fiye rauni ke ba za ki iya ba ke me kuma gaskiya wata ran tunda da dai muka dauki cikin wata tara muka tarbiyyantar da yara kam aikan ya kamata a ce an ba wani dama wanda mu ma za mu nuna iya mm. rawan mu ko mm. to shine nike gani ya kamata mata ma a ba su fiye da dai kada ma a ce wai kashi talatin kashi menene kawai wa'inda za su iya su zo su amma ya kamata a ba mu mata da yawa um, Eh, eh, kamar hanya ko fili yadda ka gane su ma ba za su ji tsoro ba ko ba za su ji shakka ba mm. kamar yadda wata ta faɗa ta ce akwai maganan kuɗi sai an nuna miki ke mace ne sai an kawo maganan addini sai an yi waye waye kaza kaza mm. ya kamata a sani cewa wannan kuma shi addini yana tafiya da zamani ba wai an ce sai kin yi gwamna ko shugaban kasa ba mm, amma ai addini ya ya ya ya ba da izini wakilci mutane saboda haka ya kamata mata kuma su ma su daure mm. kuma in kin ce zaki shiga siyasa dole fa sai kin yi kin yi zuciya wanda ya fi namiji mm. saboda ba karamin aiki bane mm. mun san irin abubuwan da wasu mata suke suke gani ni ma na san abin da na gani wani abun kawai dai sai dai kawai dai in baka da taurin kai da taurin zuciya ba za ka iya to kafin na ga safina na motsa baki kafin nan iyaye maza eh. da kuma al'umma maza taka akwai rawar da suke takawa wurin yadda mata suke tasowa a don kwafi kila ina da ya in ta dan mm. zabura za ta ce ke ni siyasa eh. ko kuma eh. a in baba ne in ce in kara ji in society ne eh. al'umma kenan su yi ca yaya kika yaki da wannan wannan gaskiya mm-hmm. A ni babana ni na gaskiya bai da wannan. Rana kafin na shiga siyasa ma kawai da ya gani ce mun kin zo kina kashe zani ki je ki shiga siyasa in kin isa. Hmm, ni ko ina kashe kashe wando wato zani. <laughs> Eh. shi bai da wannan to ban tashi a wannan kuma na tashi da kanne wurin takwas maza kuma duk gidanmu maza so na ban ni gaskiya ba a yi min irin wa'annan abubuwan wanda ah, kada eh. ni mace ne ko wannan eh. dan wata har manta ma nake ni mace ne zaka ga mm. ina abu kamar namiji to amma akwai matan da ya kamata maza su sani cewa su dinga ba mu mata dama kuma a daina a daina mm. danne su mm. saboda wata ran za ka gani akwai macen da za ta yi aure ma mijin ma gashi nan kawai gashi ga yadda yake ita za ta zo ita za ta zo ta dinga shan wahala sai ta dawo musu tana nan tana neman taimako a wurin su su tallafa mata da ita da mijinta kaga wannan ba shi da amfani mm. ya kamata mata ma a nuna musu yadda za su tsaya kansu su tashi su nemi na kansu saboda ko ba mu. me mm. me zaki ce ma mutanen da al'umma da suke daukar cewa wannan rana ta duniya eh, ta mata ta duniya kamar rana ce da aka mata ke mm, kamar gasa da maza kamar eh, sai sun kada kafada da mu eh. a'a bai ba gasa bane kawai dai ana so a nuna cewa mata ma ga su nan su ma suna taka rawansu mm. wannan eh, duk macen da za ta daura a kanta cewa za ta goga kafada da wani namiji ba shi bane ba haka bane mm. ya kamata ita mace ya kamata ita ma a san cewa ga qualities dinta ga abubuwan da take yi ga abubuwan da ta yi a mm. duka shi shi yasa wannan rana yake eh, eh, yake da ah, muhimmanci in haka ne in haka ne sai in ce to muna tare <laughs> da wannan kan to a saboda lokaci wani sako kike da shi ga mata To, mata da ma sauran duniya. Mm. Mata eh, to mata shi shine a tashi a nemi ilimi, a tashi a nemi na kai. Mm. Kuma a yi shi da tsoron Allah kuma a tarbiyyantar da yara yadda kike so ki ga mijinki yana yi miki haka ki tarbiyyantar da ɗanki shi ma ya yi ma 'yar wata. Mm. haka eh, to muna godiya sosai mm-hmm. honorable zainabu mun gode kwarai mm-hmm. eh, a ji daɗi lafiya <laughs> yawa to mm-hmm. kun je ji yadda muka kunce masu sauraro muka tattauna da ita honorable eh, zainab kuma sai mu ce to Allah ubangiji ya sa mata su ci gaba da tashi tsaye mu kuma maza Allah ya sa mu mara musu baya sai sai kuma ka sani ai ke a tambaya zan miki aikin jarida ya ya da kuka shigo aikin jarida da kuke yi wani irin kalubale kuka fuskanta gaskiya kan akwai akwai akwai me zan ce kalubale eh, da yawa musamman ma ka mace da na zo ka san na fara yin tv a VOA din mm. nan to irin in ka duba irin kamar shafinmu na facebook ina eh. za ka ga irin wata mutane masu rubuta sako eh. su cewa ke me kai ki can eh. ki je ki aure me amfani kina tallata kanki irin wannan mamma mamma da aka ce wai duk matan ko matan VOA kullun sa wando eh to kin ga irin wannan ya danganta da yanda mutane ke guje jikin mu bai fito ba ko mu bai fito ba sanyi ne ke sa muke sa wando eh wallahi sai ka sani Usman akwai eh a lokaci ba zai ban ba bari ba ina so shi ai ma <laughs> bari ba ku um, wata shekara ma <laughs> ta rana ba ta Allah da lafiya to mun gode sosai duka duka kan a madadin ita Maryam Bashir Bagaji da Safina Tsada Sodangi Daniel Brown shine ya bada umarnin shirin sai Vasco Valeris da kuma Ibrahim Jarmai wanda ya hada mu a Facebook live Usman Ahmad Kabara ke cewa mu zama lafiya da wannan waka Disrespect us, no, they won't. What trying